من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد شي gaba da karatu cikin littafin rijal wa nisa haulun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu daktur sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala bisa ga iko na Allah za mu ci gaba da karatu yau muna cikin wata na jimada ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da biyar nawa ga wata yau muna sha biyu ko nawa mai kama da haka idan zan iya tunawa daidai wannan kuma shi ne karatu na ashirin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka haka ne tsayif za mu tashi kan darasi na ashirin da biyu shaksiya ta hudu ta um aliyu bin abi talib radiyallahu anhu a sati da ya gabata a kan shaksiya ta Ali ibn Abi Talib radiyallahu an mun yi bayanin jaruntarsa yau mu badirin haka kuma mun yi magana a kan jaruntarsa yau mu uhudin muka sake magana jaruntarsa ranar khandak muka sake magana a kan jaruntarsa ranar khaybara haka da jaruntar da a ranar hunaini a waɗannan ya masu daraja wannan baban Allah radiyallahu anhu ya nuna jarinta tare da ƙwarewa na yaƙi tare da shi wanda idan muka gani kamar karatu yadda ya gabata a baya daga cikin manya-manyan makiya Allah wanda suke iya tunkaran mutane dubu su yi yaƙi da su a duniya tare da imani da jarinta na wannan bawan Allah Allah ya ba shi ikon yin nasara a kayansu ya kashe su yau idan zan iya tunawa daidai za mu tashi akan ilmuhu iliminsa haka ne ilmuhu ai bi ma'ana ilmu aliyu radiyallahu anhu ilimin Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda. Kamar yadda na bayyana sati biyu da ya wuce ya shahara akan yawaita ambatansa da cewa Ali ibn Abi Talib karramallahu wajahahu. Wannan kalma kamar yadda muka bayyana ta karramallahu wajahahu malaman sunna sun ce bata tabbata a sunna ba. Abu ne da ya samu asali cikin aqida ta Shi'a. Abin da ya tabbata a sunna shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. kuma cewa mutum Allah ya ƙara masa yadda ya fi daraja da a ce Allah ya girmama fiskarsa ko Allah ya ainihin daraja fiskarsa saboda yaddar Allah ta fi darajar fiska so abinda Allah ya faɗa a kayin su radiyallahu anhum wa radu an wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu minhum so da abin da ya tabbata kenan tare da cewa alƙalamin malaman sunna da dama Allah ya musu rahama magabata ya dan yi ta kaucewa ana samun wasu na kiransa da karramallahu wajahu wannan abin da ke bayyana mana shine babu dan adam da ya fi ya yi kuskure a rayuwa musamman a babin abu na ilimi wa fauka kulli dhi ilmin alim duk ilimin da mutum ya tara akwai ilimin da Allah zai iya boyewa gare shi wanda bai sani ba kuma har yau da ake rayuwa har duniya ta kare akwai ilimin da Allah yake boyewa wanda wasu ba su sani ba hatta shi mai wannan littafi ainihin fadilatul Dr sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullah iya daga cikin wanda alƙalamin su ya dan karkace suka kira ali ibn abi talib da karramallahu wajahu ibn dode na hakaito magana ne daga wajen wasu magabata quotation nasu amma dai abin da ya tabbata shine radiyallahu anhu karamallahu wajahu fahimta ce ta shi'a kuma in an ce karamallahu wajahu an rage darajarsa ne daraja mai girma shine radiyallahu anhu mafhum tayyib قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana gaya wa yassa Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ama tarbaina anna zawjataki kuskuren wasali ne anan suka sa ama tarbaina anna zawjataki aqdamu ummati silman shin ba za ki amince ba mijinki a cikin al'umman nan iya daga cikin wanda suka riga kowa shiga musulunci wa aktharukum ilman iya daga cikin wanda suka fi kowa cikin wannan al'umma tawa ilimi wa azamuhum hilman iya cikin wanda suka fi kowa a cikin wannan al'umma tawa daraja in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi yabo a cikin wannan asar da yabo daidai guda uku zuwa ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu an wanda asar ne ingantacce kamar yadda zo cikin mu'jam na Imam Tabarani rahmatullahi alaihi ya bi Aliyu da cewa a cikin al'umman nan iya cikin wanda ya riga kowa shiga musulunci na biyu iya cikin wanda suka fi kowa ilimi na uku yana cikin jama'ar da suka fi kowa haƙuri haƙuri bi ma'ana shine tabbata a kayan gaskiya tsangwama bai sa mutum ya bar addinin Allah wannan shine hakikanin haƙuri a musulunci waɗannan yabo ne guda uku gare shi tare da cewa kalmar aqdamu wani lokaci a luga ana iya fasara cewa ya riga kowa to amma sai dai a wurin malaman tarih da kuma wani bangare na malaman hadisi idan aka samu kalman rigaya can rigaya can rigaya can yadda ake jam'u baina hadhihi al-aqwal shine a dauka kan cewa iya daga cikin wanda suka riga kowa za ka ga hadisi ta ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama khairukum man 'allama an-nasa khairukum eh, khairun nas man yanfa'uhum sai gana ta kiran khairun nas khairun nas khairun nas kuma ayyukan daban-daban ne to ana fassara biyu in ma a ce khairun nas daga cikin mafiya alkhairin mutane ya zama akwai wani aiki da aka ce khairun nas zai shiga ciki fasara ɗaya kenan ma kuma jama'ar garin nan khairun nas mai yanfa'un nas jama'ar garin nan khairu khairukum manta allama alqur'ana wa 'allama sai zama kowane gari ana duba limitation din su gajiya wasu sai ai encouraging din su kan aikin da ake da rauni a kai sai zama khairun nas shine wannan mun fahimci wannan da kyau tayyib wa akhraja ibn sa'ad an ali radiyallahu anhu qala wallahi ma nazalat ayatun illa wa qad alimtu fi ma nazalat wa aina nazalat wa ala man nazalat inna rabbi wa habli kalban aqulan wa lisanan sadiqan natiqa ibnu sa'ad Allah ya masa rahama ya fitar da hadisi daga ali ibn abi talib radiyallahu an kale yace inji ali ibn abi talib wallahi ma nazalat ayatun na rantse da Allah babu wata aya da ta sauka illa wa qad alimtu fima fima nazalat face na san akan me aka saukar da ita duk qur'anin Allah babu ayar da za a karanta face ya san a ina aka saukar da ita face ya san me dalilin saukan wannan aya qur'anin Allah kuma san da ya fara magana da rantsuwa tare da cewa jama'ar da yake magana zuwa gare su ba su da kokonto tabi'ai ne ɗalibansa rahmatullahi alaihim kuma a ka'ida ana rantsuwa ne a wurin da kake ba da labari ake kokondo saboda lil mukhatab thalathu halat imma ay yakuna khaliyad dhihn wa imma ay yakuna mutaraddidan wa imma ay yakuna munkiran so da haka ɗaya daga cikin halaye guda uku idan abokin zance ya haukai na biyu da na uku ake masa rantsuwa hali na farko khaliyad dhihn mai wofantaccen kirji bai da kokondo ba bukatan karantsi yaushe aka yakin badar ya ce ban sani ba so duk abin da ka faɗa zai yadda saboda bai sani ba to amma akwai mutaraddid mai kokonto kai ina jin yakin badar ba an yi shekara ta ashirin ko arba'in bayan hijira bane kuwa to wannan idan zaka ce shekara ta kaza ne sai ka rantsa gamsu akwai kuma munkir wanda yake kin abin da zaka gaya masa tun asali ya bayyana ma baya so to anan idan zaka faɗi magana ya halatta ka rantse masa to amma dai yana halatta kuma a saka ainihin al ghairu munkir wa ghairu mutaraddid fi maqamihima wanda bai da kokonto sannan kuma bai kare abin da za faɗa sai a sa shi a gurbin mai kokonto don me don a girma magana sai ga Allah na magana da masu imani a Qur'ani yana rantse musu mafhum tayyib don haka babu wata aya da aka saukar illa wa qad alimtu fi ma nazalat face na san menene dalilin saukar aya din wa aina nazalat kuma face na san a ina aka saukar da wannan aya din wa ala man nazalat kuma akan wa aka saukar da wannan ayar duk ayar qur'ani in tana da sababin nuzul zan bayyana maka wannan aya ta sauka akan wani ne shine wanda yayi laifi kaza aka saukar kansa ko kuma shine wanda aikin alkhairi kaza aka saukar a sa bi ma'ana hatta wanda aka saukar da ayar akan sa ya bayyana shi yace inna rabbi lalle ubangiji na wa habli qalban aqulan ya bani zuciya aqulan ay aqilun ya bani zuciya mai hankali wa lisanan da kuma harshe sadikan mai gaskiya natsikan kuma mai furci da bayyana gaskiya a koda yaushe furta gaskiya yake a koda yaushe wannan ke nuna mana yadda sahabbai suke magana akan ilimi a wannan babi nasu ba suna yi ne a babin ainihin alfahari ba suna yi a babin encouraging ne yadda Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya faɗa wannan magana haka Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa kuma maganganun sunan duka kalubale ne gare mu matasa yadda Abdul Ali ibn Abi Talib matashi yake faɗi wannan magana idan ka ɗauki lokacin da Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa shi ma iya matashi ya faɗa yace wallahi ma nazalat ayatun fi kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat wa a'lamu fi man nazalat law anni a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabil bi kitabillah tanaluhu al-muti la ataituhu na rantse da Allah babu ayat da aka sauka Qur'ani face na san aina aka saukar da ita face na san akan wa aka saukar da ita sannan face na san menene dalilin saukar da ita sai ce bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda na san mutum ɗaya a duniya da ya fi ni sanin qur'ani wanda za a yi hawa raƙumi a je wajensa neman ilimi wallahi da na je gabansa koyo ilimi dubai da sahabbai ke magana ta ilimi wannan matasa ne dauki abdullahi ibn abbas shi ma ya faɗa ko cikin usulul tafsir na Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi zaka samu maganar da yi wallahi ma nazalat ayatun fi kitabillah illa wa a'na wa a'lamu aina nazalat wa a'lamu fi man nazalat shi ma fada to wannan sun samu daraja ta Qur'ani sanin haddansa ina aka saukar da ayoyi din kuma a wani wuri aka saukar da ayoyin har suna iya bada date na revelation na aya an saukar da ayar a ainihin rana kaza a watan kaza shekara kaza bayan mun bar garin Madina ko shekara kaza daga mun bar garin Makka ko shekara kaza daga farkon yin wahayi ko shekara kaza daga yaki kaza har su baka did na revelation idan ka dauki irin su mujahid bunu ainihin di'ama in ka dauki su eh qatada bunu di'ama bunu qatada su mujahid bunu jabr rahmatullahi alaihim su alqama daliban bunu mas'ud wannan kuma wadancan daliban bunu abbas yace abdullahi bunu abbas iya fasara mana qur'anin Allah in ya karanta aya ɗaya yana mai tafsiri sai ce ku zo sai mu yi tafiya da shi sai mu bar garin Madina sai mu je wani gari sai ya tsaya a nan sai ya ce to a wannan garin ayat ta sauka sai mu matsa gaba sai je gindin kwari sai ya ce to a wajen wannan kwarin ta sauka sai ya ce ku matso sai ya zo gabar kwarin sai ya tsaya daidai nan sai ya ce a nan da nake tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tsaye aka saukar da ayar akai lokacin ina waje kaza sahabi wani na waje kaza sahabi wani na waje kaza sai ya matsa da su sai ce ku matso gaba idan ya kara matsa gaba sai ya zo gindin bishiya sai ya zauna sai ce to anan ya fasara mana ma'anar ayar suka ce mun yi tafsirin Qur'ani da shi a haka sau biyu ayar sai an je har inda ta sauka da kunna an bayyana mana <laughs> kaga na farko ga ilimi ya samu na biyu ga me tarbiyyar ilimi da ake karanci kenan yanzu kullum ina magana ba ilimin ba tarbiyya shi yasa Allah ke cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun waɗannan sabai suka ce bayan nan idan muka dashin ya karantar da mu ayoyi goma a Qur'ani ɗauki muqaddima na aljami li ahkamil Qur'an na Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayh ɗauki muqaddima na Ad-Durr Mansur fi tafsir bil ma'thur na Abdurrahman As-Suyuti rahmatullahi alayh ɗauki tafsirin Fakhrul Razi na Imam Razi Fathul Qadir na Imam Shawkani rahimahullah dukka dubi da suka kawo muqaddiman tafsirin Qur'ani sahabbai yadda suka koyi qur'ani gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya zo aka bashi tilawan ayoyi goma idan ya je haddace su ya kammala sai dawo sai a fassara mar ma'anarsu in ya kammala sai a masa gaya mar umarni kaza ne a ayar hani kaza ne sai ya je ya yi aiki da ayoyi goma duk umarnin ciki ya samu ikon aiki da shi matukar zai iya hanin ciki gaba sai a samu shaidu daga cikin garin makka ko madina mutane biyu adalai sai su zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce wani ayoyin nan ya karanta su ya fahimce su kuma ya yi aiki da duk umarnin ciki hannun ciki duk ya hannu kun shaida eh to sai a ƙara mata tilawa suka ce haka muka haddace qur'ani saboda ana tafiya da karatun da kuma tarbiyyar karatu in ka gan sai ka ɗauka qur'ani ke tafiya a babin imani da jarinta shi yasa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yake faɗa ko cikin al-usul fi eh, eh, al-usul fi ulum tafsir fi tafsir na Sheikh Uthaymeen rahimahullah yace idan mutum ya haddace baqara da ali imran a qur'anin Allah cikin musa habbai yace jalla fi ayunina yana ɗaukakuwa idan mu duk inda mutum mai daraja ya kai mai tafsirin ainihin ainihin haddan bakar da Ali Imran ya kai mai dalili saboda ba tafiya da haddan yayi zuwu ba a'a yana tafiya da ayoyin yana fahimtar ma'anarsu sannan umarnin ciki sai ya aiki da su hannun ciki sai ya hannu kaga ai magana ce babba yace to a idan mu aka ce wani akwai bakar da Ali Ibrahim sai mu ce mm, mm, mm, a wannan babban mutum ne tarbiya da suka samu kenan Allah ya taimake mu ya ba mu ikon koyi da irin wannan tarbiya fatashabbahu illam takunu mithlakum inna tashabbuha bil kirami kiramun tsayif wannan asar ya zo cikin tarihul khulafa na imam suyuti rahmatullahi alaihi wa akhraj ibn sa'ad aidan wa ghayruhu an ali qala saluni an kitabillah fa innahu laysa min ayatin illa wa qad araftu bi laylin nazalat aw bi naharin fi sahalin aw fi jabalin ibn sa'ad Allah ya masa rahama da wasunsa sun ciro asar daga ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala yace saluni an kitabillah duk mai son tambaya na akan littafin Allah fa ya tafaddal zo ya tambaya in dai akan littafin Allah ne yayi me yayi tambaya kaji masu ilimin kenan tambayar ba ta ba su tsoro me dalili na farko Allah ba su ilimin na biyu kuma ba su da fargaban cewa wallahu alam cin abin da ba su sani ba duk mutumin da ya rike makamin abin da bai sani ba zai ce wallahu alam baya tsoron tambaya dan ɗayan biyu ne in ya sani ya faɗa in bai sani ba fa wallahu alam kowa ma ya huta shikenan ilimin ya samu duk lokacin da aka samu ilimi aka samu ladabin ilimi to ba a fargaban magana don me duk abin da baka sani ba za ka daure ka ce baka sani ba sahabbai yana faranta musu rai a tambaye su san abu ba asar ya zo cikin bukhari abdullahi bin umar radiyallahu anhu yana zaune sai aka zo aka tambaye shi kan wasu tambayoyi zai ce wallahu alam da aka ji yana da biya sai yana ta murna aka ce me yasa kake murna yace an tambaye abin da ba sani ba sai in ji dadi tunda ban sani ba me yasa ya ji dadi? ya san akwai kalubale gaba gare shi zai karo ilimi yanzu ne mutum bai sani ba sai ya bada fatawar mata me matsayin ka ce wallahi ban sani ba amma dai wallahi haramun ne <laughs> ita wallahi ba da sani ba amma dai wallahi haramun ne dai ba da sani ba yace man su ila an ilmin ya alamu falyaqul fa in lam yakun ya'lam falyaqul wallahu alam fa innahu fa inna min al-ilmi ay yaqula al-insanu wallahu alam bima la ya'lam ilimi ne abinda ba mu sani ba mu ce ba mu san shi ba to waɗanda Allah ya ba su ilimi da ladabin ba sa fargawan magana a ko da yaushe haka suke ba da ilimi mu ɗauki tarihin Sheikh Fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi na san da dalibin ilimi ya san waye Sheikh Uthaymin rahimahullah ya zauna a harami yana tafsirin qur'ani shekara hamsin yana tafsiri a harami idan ya zo zai tafsirin qur'ani yadda yake bayan asuba yake yi ka'idan tafsiri duk abun da imam ya karanta a raka'ar farko bayan fatiha shine mawdu'in tafsiri kawai idan ya gama muqaddima sai ya ce qad sami'na min qira'ati imamina fi raka'atil ula ba'da qira'atil fatiha min qawlihi tabaraka wa ta'ala laysa albirra an tuwallu wujuhakum ila qawlihi ta'ala kaza wa huwa mawdu'ut tafsir kenan sai a ci gaba duk abin da imam ya karanta to shine wata ranya an karanta ha a raka a farko ya dawo washe gari za ka sake karanta sai ce to jiya mun yi tafsirin yau mu cire darussan da ke cikin ma yustafadu minas sura da ya fara cire darasi a cikin ha wal layli idza saja san da ya cire darasi 77 a cikin ta bai kammala ba lokaci ya kare bayan faji an gama tafsirin ta kawai zuwa haka zai zauna abin da liman ya karanta kawai shine mawdu'in tafsiri kaga wannan sai an shirya don haka yace ko tambayan akan littafin Allah fa innahu laysa min ayatin babu wata aya illa wa qad araftu face na sani bi laylin nazalat aw bi naharin a dare aka saukar da dar ayar ko a rana zai kara maka zan ce wannan a wannan ai ayar rana ce tsakanin azad al asr ta sauka ko bayan la'asar gabanin magariba ko a dare aka saukar tsakanin magariba da isha ko bayan isha zuwa asuba jama'a ilimi ya kai ilimi sannan wa fi sahalin aw fi jabalin an saukar da ayar a fili ne haka ko kuma a kayan dutse in ma a kan dutse aya ta saukar da ikon Allah zan bayyana maka ta sauka a kayan aya manil mutakallim huna wannan ne babi na ilimi na Ali ibn Abi Talib radiyallahu an wadannan al-khulafa al-arba'a Abubakar Umar Uthman Aliyu radiyallahu anhum Allah musu baiwa da tara ilimi mai yawan gaske ilimi mai albarka a cikin su kusan kowane mutum Allah mar baiwa da haddan Qur'ani sai dai a cikin haddan da sanin ma'anan Qur'ani na wani yafi na wani darajar sahabbai wani nafin wani a cikin sahabbai waɗannan guda hudu su suka fi kowa daraja da ikon Allah hu gudun duniyarsa kalmar zuhudu shine taka tsantsan da duniya gabanin mu garzaya zuwa ga gudun duniyarsa zan yi ta'aliki na kalma magana ɗaya ko biyu a nan wurin jama'a akwai wani irin wayo da yahudawan duniya suka mana suka wayi gari wasu ababe masu asali a addini sai a ɗauki sunayen sai a ɓata sai ya zama a wurin musulmi ma kiran abin abun kyama ne gare shi daga cikin wannan kalomi akwai zuhudu gudun duniya sai aka ɗauka wannan aikin kawai sufaye ne gudun duniya sai ya ga mutum ya zauna ya caran kai magana sai ce to an ce sufaye ne akwai wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gudun duniya bukka fa ake gyarawa ya zo tsaye akai ga hadisi cikin sunan na Abu Dawud hadisi Hasan kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ya bayyana ya same suna gyara me kuke gyara suka ce dakin bukka ne sai ya ce ma aral amr illa a ajala min zalika ya ce ni ban ga kiyama ba sai dai face ta fi kusa da kufe da gyara dakin bukka abin da yake bayyana ga hadisi hasan kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi yake bayyana cikin sunan na Abu Dawud gashi cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah yana cewa ma ana fi duniya illa karakibin qad istadalla tahta shajara thumma raha fatarakaha ni ba kowa bane a duniya sai dai kaman mahayi dabba wanda ya zo karkashin bishiya ya huta da ya huta sai kama hanya ya wuce me wannan sunansa taka tsantsan da duniya banda wannan gidansa ana yin abin da ya kai kwana saba'in zuwa casa'in ba dafa abinci ba ga hadisi a bukhari Aisha radiyallahu anha tana gaya wa Urwa rahmatullahi alaihi Urwa bin Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid da cewa in kunna lanantadir ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathata ahillatin fi shahrayn wama ukida fi baiti rasulillah an-nar qala ya umma wa fi riwayatin ya qala fama kana yu'ayyishukum qalat al-aswadan at-tamru wal ma' illa annahu kana li rasulillah jiranun min al-ansar wa kanu lahum mana'i fayursiluna ila rasulillahi min albaniha fayaskina tace muna ganin jinjirin wata ya wuce wani jinjirin wata ya wuce wani jinjirin wata ya shigo ya wuce mu ga watanni uku a cikin wata biyu wannan wani irin kirgen na larabawa ne shi shine a fara kirgen wata wata daga tsakiyanta sai ta yi kwana sha biyar ko nawa mai kamata haka sai a shiga watan gaba kwana talatin a shiga wata wata da ya kwana ashirin wata nawa ka shiga wata uku amma na kwanakin ba su wuce saba'in da biyar ba to shine an ga wata uku cikin kwanaki na nawa na wata biyu da kaɗan ko kuma wannan ta yi kwana sha biyar sai aka fara abu sai watan gaba ta biyu ta yi talatin wata na uku sai ta yi kwana sha hudu an yi wata uku amma na kwanakin bai wuce wata biyu ba wannan shi ne ta ce a cikin wannan kwanaki zuwa sittin saba'in ba a hura gida rubuta a gidan manzon Allah don a dafa abinci ba suka ya tambaye ta me ke rayar da ku ta ce kawai dibino da ruwa kuma dibino a garin Madina daman tun asali ba sai an saya ba shi yasa idan ma kana ba da abin da bai da amfani ga mutum mara amfani wanda ko ina ana samu kamar bishiyan nim a Najeriya ko a arewacin Najeriya sai ana kar magana da cewa ma ana inda kum illa ka ba'i tamr ala ahalin madina aw ba'i samak ala ahali jidda aw kaba'i zamzam ala ahalin makka ni gare ku ba kowa bane sai dai kawai mai sai da dibino a garin madina to wa zai saya kowa ma yana samun safuri ko me sai da kifi a garin jidda wa yake saya saboda ga kogi nan kowa ɗiba yake in ma za a saya babu tsada kamar yanzu abauci mutum ya ci jarka da ruwa ya baka har gida na kawo masa sadaka ruwa ne kuma kila famfo uku ne a gidanka kai za dai ka ce jazakallahu khairan amma na dai da magana ko kuma me sai da zanzam a garin makka kana da biya za ka ga firij ka tsaya ka sha kamar yadda ake bayyanawa insha Allah ta'ala to wannan shine maganar gabaki daya so a lokacin sai da ce muna samun dibino da ruwa ne kawai muke sha a gidansa saboda mutanen al'ansar suna bamu sai ya shayar da mu nono wani lokaci a tamur walma sai dai lokaci ta ce muna dan samun nono kaɗan a bashi kyauta daga wajen al'ansar sai bamu nonon mu sha so kalmar zuhudu abin da take nufi asalinta a wajen malaman sunna shine mutum in ya samu halal tacaccen halal sai ya ci kana ɗinki ne ko kana makanikanci ne ko kana aiki aka baka albashinka na halal sana'a ta halal sai ka ce qul man harrama lati allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq Allah bai haramta arziki ba amma na haramun kwata kwata babu ruwanka da shi abun da ya zo da buha ana kokonto halal ne ko haramun shi ma ba ruwanka da shi wannan shine zuhudu halal sai mu ce ina wa ata'ana haramun hijaban bainana wa bainahu mutashabe hijaban bainana wa bainahu kawai shine ainihin zuhudu duk abin da zai shiga aljihunka duba daga ya fito halal ne ko haramun kawai shine zuhudu so wannan kalma an bata ta haka kalma ta jihadi ita ma ta zama kalma abun kyama abin da al'amarin da manzon Allah ya sallallahu sama da sau 20 a rayuwarsa zuwa 25 sahabbai ga sunan mun karanta kowa ana kira zai ji daɗi amana dai ba a so ta zo kusa da mu abin da al'amarin da Allah ya wajabta shi a kayinmu da kalmar da ya wajabta azumi a kayinmu ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun haka wajabta kitali a kayinmu da cewa me kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum Allah yace an wajabta yaki akan ku amana ba ku so an wajabta amana ba ku so yadda aka wajabta azumi da kutiba haka aka wajabta yaki da kutiba amma dai wajibin azumi ina wa ata'na ka rabbana wa ilaykal masir kutiba alaykumul qital radina bidhalik fi kulli makan lakin fi biladina ma radina bidhalika to ne tace rayuwar da ake ciki wannan na daga cikin kalmomin da aka muzanta to Allah ya bamu ikon aiki da su a inda ya dace an ali ibn al-akbar an abihi qala wannan asar ya zo daga ali ibn al-akbar daga babansa yace ra'aitu aliyan alaihi salam wa huwa yabi'u saifan lahu fi suq mai yaqul may yashtari minni hadha as-sayf فوالذي فلك الحبة لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان عندي ثمن إزار ما بئته Ali ibn al-Aqmar ya karɓi wannan asar daga babansa babansa kuma daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu babansa tabi'i ne shi kuma iya daga cikin sigaru tabi'in kananan tabi'ai shi Ali ibn al-Aqmar din yace ra'aitu aliyan naga Ali ibn Abi Talib wa huwa yabi'u sayfan lahu fi suq yana sayar da takwabin sa a kasuwa ya dauki takwabin da yake yaki da shi zamanin sahabbai ya je kasuwa da shi zai sayar wa yaqul yana cewa mai yashtari minni hadha sayf mai yashtari minni hadha sayfa wa zai sayi wannan takwabi daga gare ni Fa fawallazi falakal habbata na rantse da wanda ke tsaga kwaya ya fitar da tsiro a cikinta laƙwala ma kashaftu bihil karba'an wajihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sau da dama da wannan takwabi nake yaye ainihin baƙin ciki daga fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan takwabi amma na yau ga kuncin rayuwa sa zan sai da shi da takwabin nake yaye fushi da damuwa daga fiskarsa akwai fushi da ya wuce abunda amr ibn abdud ya fito yake yi akwai fushin da ya wuce wannan yana tsayawa gaban sahabbai yana magana aina jannatukum allati taz'umuna annahu man qutila minkum dakhalaha ina aljanna da kuke riyawa duk wanda aka sha cikin ku zai shiga ina yake ina aljanna take akwai abin da ya wuce wannan ya tashi a ce ijlis innahu amru ya sake miƙewa a ce ijlis innahu amru ya sake miƙewa sake ce ijlis innahu amru ya sake miƙe a ce ijlis innahu amru ya ce wa in kana amran ko amru ne zai je ya je kuma da ikon Allah ya kai shi barzakku akwai yaya fushi da bakin ciki a fuskar mutum da ya wuce wannan annabin Allah ka tsaya ga masa kana cewa ina aljanna da kuke alfahari wanda ya mutu zai shige ta ina take irin cin fiska akwai wanda ya kai wannan duba abin da ya faru da ainihin wanda ya yi da ainihin marhab waƙar da ya fito yana yi akwai cin mutuncin da ya wuce wannan an kawo ta ne insha Allah akwai abin da ya wuce cin fiska da yazo yake magana marhaba ya fito yake magana kadi ali kadi mad khaybaru anni marhabun shaki silahi bi talla mujarrabin ata'anu ahayanan wahinan adribu idan liyuthu akbalatu eh, harabu akwai abin da ya wuce wannan amma duk yayi yunkuri yace to amma na ga takabin da nake yaya fushi a fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yau na kawo shi kasuwa zan siyar yace walau kana indi thamanu izarin ma bi'tuku da ina da kuɗin da zan iya sayan wando in saka yace wallahi da ba zan sai da wannan takobin nawa ba da ina da kuɗin da zan sayi wando da ba zan sayar ba takobin da yake yayi fushi da shi a fiskar manzon Allah yau shi ya ɗauko ya zo yake so ya sayar da shi ya ci abinci a rayuwarsa ya sunan wannan abu taka tsantsan da duniya ga wannan gwamna da muka muka kira tarihinsa kwanakin baya a baya me yayi a rayuwarsa Sa'id ibn Amir radiyallahu an gwamna ne aka tura shi zamanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu yana gwamna aka tara dukiya ta yawa ta ma har aka waye gari garin Madina an bawa kowa haƙinsa ta saura Umar ya fara tura garuruwa a tura duk garin da ake da fakirai a kawo sunayen a taimake su aka turo sunayen fakirai yana goyin turu sai ga sunan gwamna yace wa hadha laysa bi amirikum wannan ba gwamnatin ku bane suka ce yace wa kana al fuqara iya cikin talaka aka ce na'am fa baka umaru hatta ballala sha'ra lihiyatihi umar ya ta kuka har ya jika gashin gemu sa dan tausayi yau ga gwamna cikin fakire masu neman abincin da za su ci a rayuwa ya dauki dinar dubu ya aika masa dinar dubu akalla ya kai nawa yau ya kai miliyan hudu mafi kankanta wata riwaya ma dinar dubu ɗari ne kamar yadda Dr. Abdurrahman Rafatul Bashi ya kawo ta kai nawa ta kai miliyan ɗari hudu ana kawo mar gida me yayi sai ya shiga gida yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matarsa na cewa maza hasala yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta tambaye shi hal mata amirul mu'minin yace maza hasala a'ala ala mauti amirul mu'minina hal asabat al fitna lil muslimin yace a'ala ala zalika aka shigo da kudin har gida aka ajiye yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dakhalat ad-dunya fi baiti litufsida akhirati halat al fitna fi baiti yau ga fitina a gidana za ta bata min lahira na yau ga musifa a gidana wannan sahabbai sun yi dan taka tsantsan da duniya ne idan yau ka samu halal ka ajiye babu damuwa kana da halal ya kai naira dubu ɗari biyar dubu ɗari shida matukar ka san halal ne da ikon Allah ba mushkila a ciki Allah ya halatar maka amma dai wanda ya taka tsantsan shi ma ba laifi yayi ba in ya fi naka Allah ya ba mu ikon yin taka tsantsan nan na'am ih ya abal hasan malam yace mm lalle ku abu abu ya abul hasan akwai abun al'amari akwai abun mamaki a cikin al'amarin ka waye abul hasan shine ali ibn abi talib radiyallahu an ma ajallaka yace duk da wannan abun da ya faru menene kake nema a duniya da matsayin ka dauka kuwa menene matsayin ka dan ka sai da takobi amma na ga matsayin ka a wurin Allah to me kake nema da ya wuce wannan yace wannan malam ke mattake yace kamar yadda ka sani wa ma indallahi khairun wa abqa abin da ke wurin Allah shi fi alkhairi kuma shi fi wanzuwa duniyan nan tana da iyaka abin da ke wurin Allah shi fi alkhairi da fi wanzuwa sai dai mu yan adam mun fi son mai duniya kawai shine damuwar mu bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahima wa musa tayyib na haka malam yace fasabran ala la'awa'iha don haka yi hakuri akan wan duniya da take gare ka ya aliyu yi haƙuri akan musifin duniya da suka tinkare ka a rayuwa wal muwa'id Allah mai yin alkawari ya cika shine Allah yayi alkawarin aljanna gaba gare ku kuma da ikon Allah zai cika alkawarin to ne ya wuce wannan tun da aka maka alkawarin aljanna to ai duk abin da ya faru da kai a duniya wannan mai sauki ne wanda ma aka masa alkawarin wuta shi ma sai ya mutu ya ji ya shiga wuta to balle mai aljanna to Allah ya samu a cikin yan aljanna din gaba na gaba malam yace duba lizahidina fid duniya wannan shine gaba ta gaba duba lizahidina fi duniya farin ciki ya tabbata ga masu yin taka tsantsan da duniya duba farin ciki akwai hadisi da ya zo cikin sunan na imamu tirmidhi rahimahullah hadisi hasan ya zo cikin sahih muslim wani bangare nasa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace bada adinu ghariban fa sayaudu ghariban fa tuba lil ghuraba addini ya fara yana bako kuma zai koma yana bako farin ciki ya tabbata ga masu ne ga masu ne ga masu bakunta din ga masu bakunta bakunta a wurin me a zuwa lahira da kuma bakunta a duniya masu bakunta a duniya shine baka taba jin hadisi ba sai a zo a ce gashi nan an yi ta hakikin hadisin an yi ta khariji hadisi ne hasan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baka taba jin iyaye da kakanni sun fara ba sai ka ce sami'ina wa ata'ana to wannan farin ciki ya tabbata gare ka matukar ya inganta gaje sami ina wa ata'ana amma na wane ne kishiyar wannan shine na zai ce ba haka muka ga iyaye da kakanu ke yi ba ai wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun wani wuri yace la ya'kuluna shay'an wa la yahtadun kawai muhimmin abu in aka ce qala Allah qala rasulullah mu ce sami'na wa ata'ana so Allah ya samu a cikin waɗannan malam yace mau'izatun tuktabu bima zahabi ala safahatil qulub mau'izatun wa'azi ne amma da me ake rubuta shi ba da tawada ba ba da bairo ja ko baki ko bulo ba tuktabu bima zahab ana rubuta wa'azin da ruwan zinare ne wannan wa'azin ai akwai daraja a cikinsa. kuma ala safahatil qulub akan ainihin zuciya ake rubuta maka shi wato ba a takarda ba ba ala safahat ake rubuta ba ala safahatil qulub akan ainihin zukata ainihin fefa zuciya ake rubutawa wato magana ne da kana jinta tana shiga zuciyarka kai tsaye Allah ya sa da shiga cikin zukatan namu Allah ya taimake mu a kayinta Allah ya sa ta zama hujja gare mu ba hujja a kayin mu ba النوف البكالي قال رأيت علي بن أبي طالب خرج ليلة فنظر إلى النجوم فقال يا نوف أراكد أنت أم رامك فقلت بل رامك يا أمير المؤمنين فقال يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن والدعاء دثارا وشعارا فرضوا الدنيا على منهاج المسيح عليه السلام Nauf al-Bakali rahmatullahi alaihi qala yace ra'aitu Ali ibn Abi Talib naga Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda shi Nauf din tabi'i ne kharaja laylatan ya fita wata rana a dare haka fa nazara ila nujum sai ya daga kayin su haka ya kalli tauraro inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adhaban nar imamu shafi'i rahmatullahi alayhi na cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin komai ka duba akwai ayar da ke bayyana maka Allah ɗaya ne duk abin da ka gani a duniya idan ka ka duba akwai aya cewa Allah ɗaya ne bakinka akwai aya da ke bayyana cewa Allah ɗaya ne ko me ka duba a duniya halittar ka za ka ga yadda Allah ya maka ita ba halittar tafi wannan kyawu a abin da bature a duniya muna bukatan canji yanzu idan za ga mota muna shiga mai stiyari aka samu mota sabuwar yayi wanda ba a canja giya auto to wani sai mai canja giya nan tana da wahala ana son auto typing glass man da typing glass ake bukata za a danna hu ya sauka tu ya koma saboda wannan manual din akwai wahala a cikin sa so duk abin da bature a duniya na son canji har aure dan za a daka ake kai kaya aka dawo fantimoti aka dawo akwati mai taya to yanzu dai ba wa maki wata gaba su akai akwati mai fuka-fuki yanzu dai ana nan kan mai taya kuma yanzu in ka kai fantimoti fa yanzu a ce kai ina in ka kai ko me ka kai yanzu bai yi ba yanzu sai ka kai mai taya yanzu in muna raye akwai ran da mai taya zai zama kauyanci insha Allah ta'ala za a ce yanzu mai fuka fuki ake yayi da kansa za a danna shi a yi komai a ce je ka gida kaza sai ya je shi to mana abin da Allah ya fa baya daukan canji walan tajida li sunnatillahi tabdila yanzu yadda Allah ya mu da ido biyu idan ka zo ka samu mutum aka ce zai yi za a kara mar ido biyu ya zama nawa hudu zai yadda ne gashi kana shan wahala bayan kan abu zai wuce sai ka juya yanzu za a magata za a sa ido biyu a baya biyu a gaba ka rika hutawa akwai mai yadda you see the problem ba wanda ke bukata canja wa sunnar Allah tsarin da ya halicce shi akai so kallon ayoyin Allah kowanne yana kara maka ilimi yanzu saman an ce kai karin bayani bayani me kake so a kara wa sama duk tunanin ka za ka ga ko me ya kara shirme ne yadda Allah ya ta tafi kyawu ko ka sani ko baka sani ba tayyib so da ka duba halittun Allah akwai ayoyi a ciki shine fa nazara ilan nujum duba wannan taurari da yayi a babin ƙara imani ne da duba ayoyin Allah kala ya nau ya ce ya kai nau a rakidin an shin bacci kake ne ko a farke kake qultu bal ramik ya amiral mu'minin nace a a farke nake ya kai amiral mu'minin kala ya nau sai ya ce ya kai nau ka saurara sai masa wa'azi da wasu jumloli guda bakwai wasiya zuwa ga nauf wasiya zuwa ga tabi'ai sauransu wasiya zuwa gare mu wa hadhihi alwasiya tastamiru ila yawmil qiyamah jumloli ne guda bakwai ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake tunkarin mu da yin wa'azi zuwa gare mu na farko yace tuba lizahidina fid duniya farin cikin Allah ya tabbata ga jama'ar da ke taka tsantsan da duniya wanda suke zama a duniya zama na sun san za su batta jama'a idan wani ya duba yadda ake rayuwa a wasu lokuta gaskiya an ka ɗauki rayuwar wani mutum ba za ka ɗauka ya zo yana ɗaukan za a bar duniya ba gaskiya jama'a yadda ake baje koli gina gida ake yi ne ko wani abu mai kama da wannan sai ga mutum sai ga wannan gidan kai mai karamin buri in aljanna aka baka kai ya ishe kake gani akwai gidajen da yanzu kai aljanna kace an baka yanzu aka yi maka wannan aljanna ta bakwai din ma ta kasan a sa ma aljanna aka ce yayi ba wani mushkila to amma shi yanzu a duniya ma bai ishe shi ba duk abin da baka zato yanzu a gida an kai ana yin sa ana kashe kuɗi yanzu ginin gida ƙauyenci ne ma a samu 'yan Najeriya su gina sai an importin tura daga waje su zo su gina ana gina shi za a yi shekara tara ana ginin gida ana bajet yana cinyewa a kawo wannan su yi shekara guda su gama contract su koma a karo wasu baturan ma ya zo aikin ya koma ya yi kuɗi gidan duk za a yi sai an gama in aka shiga kai sati ɗaya ko ta ɗaya sai Allah ya ɗauki rayuwar mutum saboda daman duniya ta fara daɗi yi me ka kusa barinta duba ayar da Allah ya faɗa mu annama alhayatud duniya. kuma innama masalul hayatid duniya kama in anzalnahu minas sama فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لمن لقوم يتفكرون اللهم اجعلنا منهم idan kaga ka fara jin daɗin duniya to ka kusa barinta ne da wannan hausa ake cewa wai idan ganga ta ƙara zaƙi ta kusa fashewa na biyu na fil akhira farin cikin Allah ya tabbata ga masu kwaɗayin lahira wanda duk damuwarsu lahira suke dubawa me kwaɗayin lahira ba wai a ce Allah ba mu aljanna mu ce amin kawai mu tsaya a wurin shine kwaɗayin lahira ba maganar mu a ga ta masu son lahira ne aikin mu na masu son lahira ne ba da sadakar mu na masu son lahira ne mu'amalar mu na masu son lahira wannan shine abin da ake nufi saboda aikin da muke yanzu a duniya da shi ake me gina mana gida a lahira la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in bana ha bi sharrin khaba baniha na'udhu billahi min zalika na uku yace ulaika ulaika qaumun na uku sune waɗannan jama'a da ittakhadul arba bisata suka dauki kasa wannan duniya gabaki ɗayanta wajen rayuwa ko ina ya kama su rayuwa duniya za su iya rayuwa zai iya kwana a masallaci normal zai iya kwana a zaure normal zai iya kwana a jeji normal haka suka dauka za su iya rayuwa ko ina ya same shi a matsayinsa da bawan Allah zai iya rawa shine bisata kaga dai wasu bayan Allah sun kwana a wurin da ake ajiye ruwa ya awa ɗaya zama kankara mun sha kiran su ana amma sojin Amerika da ke yaƙi yanzu a Afghanistan da Iraki ba sa iya bacci sai sun shiga cikin net yadda za ka samu ɗan kaɗan wata uku a sa shi a net ya kwanta saboda sauro to a net suke kwana jama'a sojan da zai kwana a net za a yi abin kirki da shi kuwa da girman sa kato da shi da komai ya shiga net ya kwanta zai bacci a ba jama'a net kuma filin yaƙi <laughs> to a waɗanda ake nufi suka ɗauki ƙasa wajen rayuwa shine ko ina ya kama su za su iya rayuwa zai iya kwana a ruwa zai iya kwana a kicin zai iya kwana a zaure ba su da wani option ko ina ta kama a rayu za a rayu saboda duniya juyi juyi ne kwado ya ji ya ji shi a ina a cikin ruwan zafi so da haka sai mu iya zama flexible ko ina muka je ta kama mu kwana za mu iya kwana na hudu wa turaba ha firasha kasar wannan da kake diba a hannunka shine ainihin firash shimfudin su da suke iya rayuwa ma a kayi zai iya kwanta kwantawa tsakaninsa da kasa ba shamaki zai yi bacci normal ba mushkila ba wani mushkila a kayi me dalili saboda sun dauki rayuwar mai sauki ko ne ban mamaki wucewa yake haka a mota sai ga irin masu yin gadajen nan da za a gado a samar katifa an hada wani gado an sa katifa ta yi kyawu da ya ga wannan sai ce ka yace wallahi in aka samu wannan wallahi ba zai rika zuwa sallan asuba ba shi abin da yake ba kansa fata shine wallahi akan wannan zai kwana ba zai je asuba ba amma na yanzu yana zuwa in ya samu wannan ba zai je asuba ba to akwai jama'ar da cikin kuntin rayuwa ake samun su da imani fa idza rakibu fil fulki da awallaha mukhlisina lahu Falam ma najjahum ila albarri idahum yushrikuna idan suna cikin bala'i za ka ga akwai takawa muttaqai ne amma na idan suka samu ni'ima kai ina zuwa wa'azi to a dawo lafiya <laughs> shi ya wuce wannan to Allah ya sa ka da mu wuce zuwa wa'azi da neman ilimi na biyar wa ma'aha tsiban suka dauki ruwa na duniya shine abun da ya fi komai daɗi a rayuwa ruwan nan da muke sha shine tsiban abu mai daɗi tsiban tsayiban kenan abin da yafi komai daɗi kuma yafi komai nutsuwa saboda ruwa akwai ni'ima a cikinsa wato abin da aka ce ruwa dalili shine shi yafi koma zama available cin abin da dan adam ke amfanuwa da shi ne yau da kullum ruwa yafi komai araha yanzu jarkar ruwa in ka ɗauka nawa ne tsadanta inda take tsadan wani wuri naira biyar naira biyu wasu garuruwa inda ake tsadar ruwa naira ashirin amma na manja fa jarkar sai ka nufi wajen dubu uku man gyaɗa fa sai ka nufi dubu uku magidanta za su gaskata ne akan wannan na ga wani ruwa ya dariya bai san farashin ba <laughs> to amma na ruwa fa amma na kuma in ba ruwan za ka yi ne ba za ka iya rayuwa ban babu shi sai da ruwa ake rayuwa ja'ala Allahu tabaraka wa ta'ala hayatal ibad fil ma wa khalaqana min al ma' Allahu alladhi khalaqa kulla dabbatin mimma wal insan min ad-dabbat na'am na shida wal qur'an wad du'a bi a matsayin ne rules and regulations nasu ba su da doka a duniya da suke respecting kaman ƙur'anin Allah duk abin da ya dame su a duniya su ce me Allah ya ce a ƙur'ani. jama'a karanta ƙur'ani da aiki da shi akwai rahama a ciki hadisi ne fa a muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabihi Bibi na Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu hadisi muttafaqun alaihi mafi saukin abin da ake so mutum ya sauke kur'anin Allah shine a kwana nawa kwana 30 ka karanta min fatihatul kitab ila min al-jannati wan a kwana 30 in ba za ka iya takaransa a haka ba abin da ake bukatan ka da shi ko izu ɗaya ka haddace kullum ka maimaita izu ɗayan nan sau biyu karanta qur'ani yana yana ƙara mana imani yana ƙara mana nutsuwa yana ƙara mana haske yau tara taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim yana sannan karanta qur'ani yana kare mu daga sharrin aljanu na biyar karanta ƙur'ani yana kare mu daga sharrin mai sharri kowane iri na shida qur'anin zai ce mu gobe kiyama da ikon Allah gaba gare shi na bakwai karatun sa hanya ce ta samun lada me za ka karanta a duniya harafi daya baka lada goma ba qur'ani ba mafi sauki ka karanta izu 60 a me a cikin wata ɗaya ko da izu daya kake maimaita ko sura daya ne ya zama adadin ta ya kai izu sittin. da wannan imam al-hasan bin abi al-hasan rahmatullahi alayhi ke cewa idan aka ce ka nemo gafalallen mutum a duniya Ya ce in ka sa mutumin da yake yin wata guda bai karanta ƙur'ani ga baki ɗayansa ba ka ɗauro igiya kawo shine gafalalle kawai gafalallen mutum in ka samu wannan kawai shikenan al'amari ya kare sai a ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik me dalili abin da ake nema an samu sai ka kafaratul majlis a tashi kaga jama'an ka ce a nemo gafalallu ai za a nemo da yawa haka shekul islam rahimahullah ya maimaita wannan magana da idan ba ma karanta qur'ani me za mu zama kar mu zama jama'a da Allah ya ce ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura kaga qur'ani a falan mutum in ya sauko da shi na cikin bala'i za a karanta qur'ani a roki Allah ustaz da Allah amun sauka na zan biya sai yanzu a sauke qur'ani ya biya sannan wa du'a shi'ara suka dauki addu'a kuma shine shi'ar wato an ce shi'ar shine wani garkuwa da kuma ainihin wani rukunin rayuwa duniya da lahira abin da ake ji da shi yin addu'a jama'a addu'a nan akwai alkhairi gare ta al'ajis man ajaza anid du'a in kana neman gajiyayyen mutum shine ka samu wanda ba iya addu'a addu'a akwai alkhairi gare ta in fa mun daina roƙon Allah bukatun mu ina Allah zai kai mu wuta Allah zai kai mutane wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin addu'a min al ibada hadithi ne hasan a cikin sunan Imam Tirmidhi rahimahullah har a filin yaƙi addu'a tana da amfani ba a rabuwa da ita ga qur'ani na gaya mana ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fazbutu wadhkurullaha ambaton Allah a filin yaƙi ma ba a tsayawa saboda muhimmancin addu'a na bakwai faradu duniya sun riƙi duniya sun rayu a duniya alamin hajil masih alaihi salam irin rayuwar isa alaihi salam rayuwar isa alaihi salam na farko shi ne yana taka tsantsan da duniya har hadisi ya zo cikin silsilatul ahadisi sahiha mujalladi na farko hadithi kusan wajen na ko na mai kama da haka annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ke cewa mai yandur mai yuridu a yandur ila tawadu isa fal falyandur ila abi dharr wanda ke so ya ga kaskantar da kan Isa alaihi salam ya duba rayuwar Abu Dharr Gifari radiyallahu anhu in ka duba rayuwarsa sai ka samu darasi na me na rayuwar Isa alaihi salam mun dai mun dai bayani akan rayuwar Abu Dharr ko waji ta go to Isa alaihi salam har ya gama rayuwa ya gina gida bai samu gina gida ba me yake yi harkar addini na biyu abin da ake koya rayuwar Isa alayhi salam shine duk abin da aka yi a duniya na sharri da me yake sakawa da alkhairi wala tastawi alhasanatu wala sayya idfa billati hiya asan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyul hamid amma na wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu haddin adim Allahumma ij'alna minhum ba mai samun wannan daraja sai me sai me mutum mai daraja rayuwarsa duk abin da aka yi yana saka da alkhairi akwai lokacin da ya je wa'azi yana tafiya wajen sa, wa'azi ya karantar da su idan kai wa'azi mai kake tsammani a yi alal aqalli a maka addu'a ko a ce to Allah ya saka amma da ya gama iya rubiya sai ce to Allah ya tsine maka albarka shi din ake cewa Allah ya tsine maka albarka la'anaka Allah Allah ya la'ance ka yace kafara Allah lakum amwalakum Allah ya kare muku dukiyoyinku daga musifa ana qatalaka Allah Allah ya tsine ma yana cewa Allah ilman wa imanan Allah ya kara muku imani da ilimi <laughs> duk musifar da aka yi aka tura sai me sai ya saka da alkhairi kina ke cewa jama'a suna tsine ma kana musu addu'an alkhairi yace saboda kowa yana kyauta da abin da ke hannunsa ne kullu insanin ya tasaddaqa bima fi yadihi su tsiya ce tai taru a garin su a wajen su rumbu rumbu suke diba suke bani ni kuma arziki Allah ya bani nake ba su tunda ni arziki aka ban sai na bari shi mai tsiya sai ba da tsiyar so wanda ya baka tsiya to mun shi tsiyar aka bashi kai da Allah ya baka arziki sai ka saka da arziki amma ran da baka da tsiya kuma ka je neman tsiya dan ka saka tsiya to an kauce hanya duk wanda ya ma shari yimar alkhairi duniyar kwana nawa ne jama'a nawa ne wanda suka bi Allah ina karshen su balle wanda ya saba wa Allah wannan sune wa'azi guda bakwai da yi yana da kyau mu fahimce su mu kiyaye su Allah ya taimake mu yace ya nauf ya kai nauf inna Allah azza wa jalla lalle Allah auha ila Isa yayi wahayi zuwa ga Isa bin Maryam an mur bani Isra'ila da ya umarci bani Isra'ila wannan mur ɗaya bani din menene an yi takrir ne kawai da ya umarci bani Isra'ila Allah ya dukulu baitan min buyuti illa bi kulubin tahira da cewa kar su yadda su shiga wani ɗaki daga cikin ɗakuna na bi ma'ana wuraren ibadu na Allah kenan illa bi kulubin tahira sai da zukata masu tsarki duk inda zaka je ka in dai an ce wurin Allah ne to ka shiga da zuciya mai tsarki a matsayinka na musulmi bawan Allah da tsarkakakkiyar zuciya in masallaci muka zo mu tsarkake zuciya in ilimi zamu nema mu tsarkake zuciya ko ina zamu shiga inna Allah ne mu je khalisan wajhillah na'am wa absarin khashi'a da kuma ainihin kallo ganunnuka jujjuya ido khashi'a na kaskantar da kai kallo na tsoron Allah idan ka ga yadda Allah ya halakar da wani a rayuwa sai ka ji me sai ka ji imanin ka ya karu kana jin tsoron Allah me yasa da aka zo wuce diyar samur bayan an da ainihin yakin tabuka jama'ar da Allah ya halakar da su ya bombin ɗinsu annabin Allah ya ce la tadkhulu fi buyutihim illa bakina aw mutabakin li alla yusibakum ma asabakum kar ku shiga cikin gidajen jama'ar da Allah ya halakar waje ne da Allah ya bombin saboda sun saba masa yace kar ku wuce ta wurin su sai dai kuna masu kuka da ido ko kuma kuna ainihin kukan zuciya shine idan ku bai zubar da hawa ba ma zuciyar na kuka ya ce in ba ku yi wannan ba sai abun da ya auka musu ya auka muku kamar kai ne ka ji America za ka ce ga World Trade Center sosai ka ji kuka ko kuma ka yi kukan zuciya mun fahimci wannan da kyau shine wa absarin khashi'a idan ka in ya kalli abu in na imani ne kara ma imani in ga wani bawan Allah in wanne ya saba Allah Allah ya jarrabe shi a rayuwa sai ya kara ma imani ka ji tsoron Allah wa aidin min al-afami naqiyya da kuma hannaye minal afam daga dukkan zunubai naqiya suna tatattun hannaye su shiga inda za su bauta wa Allah da hannaye da suke kubutattu daga zunubi hannunsu bai aiki wajen sabon Allah bai aiki wajen kirga dukiyar haramun duk abin da sabon Allah ne baya aiki fa inni Allah ya ce su mutanen bani Isra'ila maganar Allah yake hakaitowa la astajibu li ahadin minhum cewa ni ba zan amsa wa ɗaya daga cikin su addu'arsa ba wala li ahadin min khalqi kuma ban amsa mutum ɗaya daga cikin halittuna ku a wurinsa akwai mazlama abin da ya zalunci wani a wani jama'a cikin jama'ar da Allah ya halitta duk mutanen da Allah ya halitta matukar su saba wa Allah in dai ana cin haƙƙin wasu ko an yi addu'a Allah ba zai karbi addu'ar ba wasu banu Isra'ila wala li ahadin min khalqi indahu mazlama ba su kare banu isra'ila ba duk wani mutumin da akwai abun da ya na zalunci tare da shi Allah ba zai karbi addu'a ba me yasa ga arba'un hadin muka karanta mutum da ke da matsamuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah abinci haram abun sha haramun tufa haramun guziri haramun ta zai Allah amsa masa tambayar shine ana nisantar da shi daga karban addu'a ne ba za a karbi addu'arsa ba jama'a karɓan addu'a Allah bai karban addu'ar mu sai mun bi Allah tukunna shine sharadin addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an amana falyastajibu li wal yu'minu bi sai mun amsa Allah mun yi imani da shi idan muka ce Allahumma alayka bi amrika shikenan al'amari ya kare da ikon Allah amma mai muhimmin abu kar mu yi zalunci mu tukunna da muke addu'a da idan ko kai kai zalunci musulmi ko kuma ka zalunci musulmi ko wani ba musulmi ba aka yi addu'a kanka Allah zai karba ga hadisi a Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nisa'i Ibn Majah rahmatullahi alaihim hadisi na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu a cikin kisar Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu karshen hadisin yace wattaqi da'awatal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun riwaya ta Abu Dawud rahmatullahi alaihi cewa wa in kana kafiran ko kafiri ne wanda aka zalunta in yace Allahumma alayka bi fulan al'amari ya kare da ikon Allah so da in muna so Allah karbi addu'ar mu sai mu yi me mu tsarkake abincin da muke ci abin da muke sha ainihin sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu ya daga cikin wanda aka musu bushara da aljanna mun ba da kissar sa anan shine komandan yakin qadisiyya ya tambayi manzon Allah ya ce isallallahu yaj'alni mustajabar da'awa manzon Allah roƙa mun Allah ya sa in zama mai karɓar addu'a daga nayi addu'a Allah ya karba kawai addu'a da zaka mun kenan kace ya Allah kare karban addu'ar sa'ad sai ya ce tahir batanatakum kun da'awa aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ka tsarkake cikinka sai Allah ya karbi addu'arka tsarkake abin da kake ci in kai addu'a sai Allah ya karba kula da wannan sai ya kara da wa'azi da cewa ya nauf ya kai nauf in ji Ali ibn Abi Talib yana wa'azi zuwa ga tabi'i yace la takun sha'iran kar ka yadda ka zama mawaki waka kala biyu ne akwai ta halal akwai ta halal akwai ta haramun waka ta haramun a rika maka magana ya kai dan toran giwa ya kai dan kaza kaza shine malam ya bayyana a ƙasa ya qasudu shi'ra al-mazmuma iya nufin waka da aka muzanta allazi qala Allah ta'ala wanda Allah yace wa shu'ara yattabi'humul ghawun waɗannan mawaka mutanen banza halaka ku su suke bin su yace amma shi'ir amma na shiri waka a shir al-mustaqim tsayayyar waka fala ba'asa bihi babu laifi da yin wannan waka din fa inna min ash-shi'ri la hikima saboda a cikin waka ma akwai hikima ba ga Ali ibn Abi Talib yayi waka ba wurare biyu la ta'ajalanna faqadi ataka mujibu sautika ghairu ajizin fi niyyatin wa basiratin wa sirqu munji kulla faizin inni la arju an uqima alayka na'ihatal janais fi darbatin najla yabqa dhikruha inda al waka yi aiko ga kuma lokacin da ya tinkari wa marhab da ya fito yana waƙensa Kadi alimar khaybar anni marhaban ko shaki silahi bi talli mujarrabin me ali ya fada kana duba yace ana alladhi sammatni ummi haidara ko ba kai fada ba ana alladhi sammatni ummi haidara sai ce me eh ana alladhi sammatni ummi haidara karasa eh a faɗa mana wanda nake so ya faɗa kar wanda ya buɗe littafi to a faɗa a mana littafin alfi yanzu na'am ban ji ba yawwa <laughs> to ga wani bai duba littafi ba ya faɗa haka ne <laughs> yace ya duba duk da haka Allahu ilman wa imanin yace ana alladhi sammadni ummi haidara kalaiti ghabatin kariyahul mandara uwa fihim bisa'i kaila sandara ai waka ne wannan so akwai waka da ta halatta sahabbai na waka ga wake na Hassan bin Sabi an za a je waka ya fito ya tsaya ya yi ta yana daga hannu yana yi so da ka yace karka yadda ka zama mawaki na farko kenan na biyu wala arifan karka yadda ka wakilci jama'ar ka duk abin da aka ce kai wakilci na uku wala shurtiyan karka yadda ka zama dan sanda na hudu wala jabiyan karka yadda ka zama mai karbo zakan an je karbo wala asharan karka yadda ka zama jama'ar da za rika tura kana tara hanya kana karbo kudi a hannun jama'a a wuce ko an gane <laughs> to abin da yake nufi a nan wurin magana ce ta ilimi hadisi ne hadisin akwai abu biyu kullum zan yi magana a kayinsa na farko hadisin da yake fassarawa nan Ali ibn Abi Talib akwai abun tsoro a cikinsa musamman gare ni ban san ko karancin imani ne yasa yake faruwa yake tsoratar da ni ba na biyu a cikin hadisi din kullum ina tsoron yin sharha ma a kayinsa eh, in zan kara na kuma mun gafala daga gare shi gaban na faɗi hadisin zan faɗi reference guda ku da za a same shi na farko yana cikin littafin silsilatul ahadithi sahiha mujalladi na farko yana cikin alhawi fi fatawil albani rahmatullahi alaihi na uku yana cikin littafin mawaridul zam'a na ibnu hibban rahmatullahi alaihi annabin Allah fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana ƙarshen duniya irin wannan zamani namu sai ce la yanna alaikum umara'un yuqarribuna shiraran nas wa yu'akhiruna as-salata al mawaqitiha faman adraka dhalika minkum fala yakuna fala yakunanna arifan ولا جاذيا ولا خازنا ولا شرطيا Ya ce a ƙarshen zamani Allah zai kawo ku wani zamani wasu jama'a za su shugabance ku a rayuwa siffar su guda biyu ne masu muni na farko na shiraran nasu jama'ar da ke kusa da su kullum mutanen banza ne da wahala ka ga wani mutumin kirki sosai sai kaga duk waɗanda aka sani ne wani dan ciwaciwa ne wani dan kaza kaza ne za ka ga mutanen banza su ne kusan kulos mutanen su kullum suna tare da mutanen banza sharadin farko kenan na biyu ya ce wa yi runa salaa amma waqitiha suna jinkirta sallah akan lokacin ta ba sa yi tare da jama'a na biyu kuma sai ga an tsaya ana wasu harkokin mitin har akai karfe uku bai sallan azhar ba ya ce to duk wanda ya ga shugaba irin wannan na farko fala ya kunanna arifan kar ya dai zama wakilin jama'arsa malaman yanzu suka ce shine kamar zama dan majalisa memba in house of assembly house of rep senate matukar shugaban nan kala biyu ne wannan shine abin da ya faɗa arifan na biyu wala shurtiyan yace kar ya zama dan sanda shurtiyan haka hadisin ya kira shurtiyan na uku wala jabiyan kar ya karbo zakka na hudu sai ce wala khazinan kar ya zama stoki faru bashi amana yana ajiye kudi ko dukiya me dalili albani rahimahullah cikin alhawi nasa da kuma sauran waren da ya karɓa magan rubutu sai ce dalili shine duk muta shugabannin da suke gabatar da mutanen banza kusa da su suke jinkirta sallah akan lokacinta ba sa yin ta a jam'i idan aka ce ka wakilci jama'arka ka zama wakilin ni kaza ka je house ko ka tafi house of reps ko ka je senate wajibi ne duk abin da ya shafi al'umman na ruwa sai ka kwato haƙƙinsu na addinin sai an kare yan fashi sun dame sai an kare idan ka je kai complain an karba ba a karba ba ba ruwan Allah da wannan tunda kai ka amince zaka wakilci jama'arka kuma wakilci ka je to matukar ba sa sallah a jami'i kuma mutanen manza ne kusa da su ba za su baka haƙƙin da ya dace a bayar ba so tun da ba ruwan Allah da abin da ya gagare ka kai ka je ka je karbowa Allah zai kama ka gobe kyama ba karbo haƙi ba kuma ka ce za ka karbo musu na biyu shurtiyan dan sanda illar da ke cikin wannan sai a tura ka wurin da addinin ka bai yadda ba wani kai ka sa abin da ya musulunci ba laifi ne sai a ce harbe shi an zo an kashe musulmi musulmi zai rama sai a ce karce shi kuma zai ka iya kai alƙawarin za ka kare aiki za a kai ka wani wuri stadium kana Ustas a ce tsaye a bakin gate na uku wala jabiyan kar karbo zakka saboda in ka karbo zakkan me sharadin ba da zakka innama sadaqatu lil fuqara wal masakin zuwa karshe to zaka iya karbowa haka a kibade ta inda Allah ya ce a bada ita ba ruwan Allah da wannan kai dai ka karbo kuma dole ne sai an sa ta inda ya dace na hudu wala khazinan kar ka zama kifa illar wannan kuma shine dalili za a iya sanya dukiya a wani wuri a ajiye da sharadin cewa wannan ta talakawa ne amma sai a ɗauke ta a kai wurin da ba shi ne shari'a ta yadda ba in ka ƙi sai a dakatar da kai aiki in ka bar kai wa Allah laifi don aikin ka ne kar ka bayar sai inda doka ta ce a bayar sai aka tambayi albani rahimahullah cikin alhawi tasa aka ce to wani aiki za yi da su yace kaman aikin kiran sallah aikin karantar da qur'ani limanci khutba al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar duk abin da ya zama bangaren ka akwai wa'azi a ciki yace wannan babu damuwa a ciki duk abin da ka san dai kana da'awa ko kana karantar da addinin Allah ko kana jagoranci al'umma yace to anan ka huta wannan shine hadisin to shine Ali ibn Abi Talib ya kawo shi a nan wurin radiyallahu anhu ai magana ce mai bada tsoro jama'a shi yasa bana son yin sharha akan hadisin waye fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Isa ne fada ba magana ta fi karfi na ina fata an gane na ba da takardu guda ku don daɗin bincike a duba sharhan hadisin in an duba za a ƙara ilimi sosai sosai to nan aliyu sai ƙara da cewa sha'iran ruwaya ba da kawo mawaki ba sai ce karka zama mawaki asharin kuma su ne masu kare hanya suna kwatan dukiyoyin mutane fa inna daud alaihi salam yace dan daud alaihi salam kama fi sa'atin min al-layli ya tsaya a wani lokaci a dare fa kala ya laha min sa'atin yace kai lalle wannan lokaci mai albarka la da ufiha abdur rabbahu illa istajaba lahu fiha bawa ba zai roki Allah ba da ikon Allah face Allah amsa masa addu'a wani bawa musulmi hadisi ne a muslim annabin mu yana gaya mana cewa inna fil laili la sa'a la yuwafiquha abdun muslimun yas'alu Allah shay'an min umuri dunya aw al-akhirah illa a'tahu Allah iyyahu wa dhalika fi kulli layla akwai lokaci a dare ba baba musulmi da zai dace na roƙon Allah face Allah ya biya masa bukatunsa yace kowane dare a duniya akwai wannan lokaci in ka roƙi Allah Allah zai amsa sai ce illa ayyakuna arifan sai dai idan mutum ya zama irin wancan mai wakiltan mutanensa ne da bai kwato haƙƙin da shari'a ta ce ya kwato musu Allah ba zai karbi sa ba aw shurtiyan ko kuma irin wancan dan sanda din ne aw jabiyan ko irin wancan mai karɓo zakka au asharan ko irin wancan mai tara hanya yana kwace dukiyoyin mutane ko dan fashi ko mai kama da haka au sahibu urbuta ko kuma ma'abocin urbuta shine ainihin at-tumbur wato shine wani abin da ake kaman garaya da ko kuma abin da ake hura da baki yake waka irin masu hura abu da baki algeta da makamantansu au sahiba kuba ko kuma ma'abocin ganga huwa tabul abin da ake buga ana ganga su ma wanne yace Allah ba zai karbi addu'ar su ba aw sahiba sha ko kuma sahibin sha wa huwa shataranj shine shataranj ma'anan shataranj kuma shine kamar abu mai kaman shantu haka da za a rika yi ko kuma abin da za a rika yi na ainihin caca ko na lidodu ya shiga ciki waɗannan suna daga cikin azzaluman jama'a da Allah bai karban su abun yana da wahalan sha'ani wa'azi ne mai wahala gaskiya in ka kalla ka auna shi da rayuwar mu a yau sai ka ji tausayin mu dukkanin mu shi yasa zan dan karanta irin wannan magana yakan ban tsoro in ba an zo gabar ba a karatu har tsoro nake na karanta hadisin bil haqiqa saboda hadisin gaskiya in ka duba shi akwai abin tausayi gabatar da mutanen banza kusa da shugabanni shine ya zama rampant na biyu jinkirta sallah akan lokaci ta da kuma rashin yi a jami'i yau ciyaman na local government yana sallah a local government din sa jami'i mamaki ake kai yana fitowa sallah ko gidan da kake mulki da ce akwai masallacin kana zuwa kai sallah talaka maki ake yi kuma sallah a ofis Allah bai dada ita ba haka kawai mu a ofis Allah bai dada ita ba dole sai mun fito mun yi ta shi yasa leadership akwai abun tsoro a cikin sa da kana zaune normal da al'umma idan aka baka wani matsayi sai ga kana jin fargaban karka a garin ka yau da kullun arena ka to wannan sai shaidan ya taya mutum wasiya to duk shugaban da ke son yin nasara su ya samu mutane masu tsoron Allah masu takawa masu gudun duniya masu iya gaya mar gaskiya ko ransa zai ɓaci sai rika neman shawarinsu wannan shine shugaban da ke nasara amma duk mai mulki idan ka ce fari ne kai ka san baki ne sai ce haka ne fari ne kwarai kuwa mu je mu yi kuma a je tara jama'a ya ce fari ne to wannan idan baka da mulki ba ruwansa da kai wanda zai taimake ka rayuwa in ka ce wannan fari ne sai ce kai a ce wannan teburin koba ɗinsa fari ne sai ce kai yalla boy a duba fa yalla boy ina ga baki ne a a fari ne a yalla boy baki ne kai fari ne wallahi yalla boy fari bane baki ne yalla boy yana girmama kai yana gaya ma gaskiya to wannan shi ya fi dacewa amma inda zaka ce ai wannan baki fari ne ya ce wallahi fari sol kuwa in ka dawo gobe ka ce a'a baki ne ce ai wallahi baki kirin kuwa to ran da ka bar mulki wannan makiyin ka ne duk mai mulki ya san wannan duk mutumin da in ka ce mm kariya da gaskiya ya ce mm to nan ka san matsayin sa ka ajiye shi a gefe yan abiyar rima a sha kiɗa ne shi amma wanda zai gaya ma gaskiya ya faɗa ko ba ka so ya ce yalla a gyara dai to idan kana mulki kana so ka tsira to ka shi hakuri ka ce a ci gaba da gaya mana gaskiya ko ran mu zai ɓaci a gaya mana saboda garin ya ɓaci a duniya da ya je kuma ya kone a lahira ai anan in ya ɓaci za a gyara shi ana gaya ma don a gyara ne to amma lahira ba za a gyara ma shi ba su haka wannan nasiha ce zuwa ga masu mulki su rika gabatar da jama'a da ke jin tsoron Allah kusa da su wanda za su rika gaya musu gaskiya ko su zai ɓaci Allah ya yawaita mana irin su a cikin al'umma Allah ya taimake mu wasiyatun ukhra tuktabu bi ahrufin min nurin wata wasiya kuma da ake rubuta ta da haruffa na haske ita kuma ita kuma harafin nata na haske ne ba baki bane haske ne haka ake rubuta ta da shi za mu shiga kaɗan ko an kuma ibn ziyad kala wannan asar ya zo daga kumail ibn ziyad yace akhadha ali ibn abi talib bi yadi ali ibn abi talib Allah ya kara mara yadda ya kama hannuna wata rana fa akhrajani ila nahiyatul jubban sai fita da ni zuwa ga can karshen makabarta bayan gari ma falamma asharna lokacin da muka kai asuba a wurin muna zaune a can makabarta bayan gari jalasa sai ya tashi ya zauna thumma tanaffasa sai yayi numfashi an ji ko waye yake yin numfashi Ali ibn Abi Talib kuma dan adam ne mai numfashi amma na akwai amrun wahidun tanaffasa fil Qur'an wala ruhala akwai al'amari ɗaya da numfashi a Qur'ani kuma bai da rayi mene shi akwai abu ɗaya a Qur'ani yayi numfashi amma na bai da rayi waye zai amsa was subhi idza tanaffas ai asuban ta yi numfashi wasu tambayoyi ne aka tara masu muni masu tsanani a qur'ani guda goma aka samu wani malamin qur'ani aka ce ya amsa su shine aka ce hunaka amrun wahidun tanaffasa fil qur'ani wala ruha la sai ya ce wasu wasubhu idza tanaffas aka ce hunaka amrun wahid khalaqahu Allahu tabaraka wa ta'ala wa a'azamahu fil qur'an yace kaidun nisa inna kaidahunna azim haka aka yi ta masa ana turawa kowanne aka yi sai ba da amsa an taɓa yi wa Ali bin Abi Talib haka aka zo gabansa da tambaya akan ilimi aka ce ka ce ilimi ya fi dukiya ya ce eh mutane goma suka ce muna so ka ba wa kowa hujja amma na daban in ka ban hujjan ilimi ya fi dukiya ɗaya to ka ba wa wani daban ka ba wani daban sai ce to ai mai sauki ne sai ba wa kowa hujja daban da nassi cewa ilimi ya fi dukiya <laughs> na'am yace thumma tanaffasa sai numfashi faƙali ya ce ya kuma labuna ziyad ya kai kuma labuna ziyad in ji ali abi Alƙulubu alqulubu zukata suna kiyaye abin da ake gaya musu amma na fa khairuha au aha mafi alkhairin zuciya ita ce wacce da fi kowace zuciya kuma kiyaye abin da aka gaya mata na alkhairi wato zuciya na kiyaye abin da aka faɗa amma mafi alkhairi zuciyar da tafi kuma kiyaye dokar Allah da kuma sunna yace ihfaz ma aqulu lak kiyaye wannan abin da nake gaya maka a yanzu annasu salasa mutanen duniya ga baki ɗaya kala uku ne na farko fa'alimun rabbani akwai malami rabbani mai tarbiyyar mutane wajen ilmantar da su tarbiyyantar da su akan jin tsoron Allah wannan shine na farko muna roƙon Allah Allah ya sa malaman su zama haka ina yawan kiran rabbani daman walakin kuno rabbaniyina ba wai ilimi ake karanci ba tarbiyyan ilimi a ka'idan tarbiyyar ilimi dan adam ya rika damuwa da kansa yana ga cikin al'umma yafi kowa laifi yana hana kuskure duk laifin da aka yi zai wa'azi a kai amma na yana ga yafi kowa laifi muna ba da kissar Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahimahullah da ya tsaya yana addu'a a wurin da Allah ke karban addu'a ya je aikin haji jama'a sun kewaye wurin ana ga shi yafi kowa tsoron Allah suna addu'a yana yi suna cewa suka tsaya suka gama suka ce bari mu jira ya gama addu'a mu yi tawassuli da shi roƙa mana Allah sai fashe da kuka suka ce mala ya kake kuka muna jiran ka kuma ya ce me kuke bukata nan suka ce mun zo mu roƙi Allah biyan bukata ne sai ya ce na tuna kuna da damuwa za ku ga Allah ina jin tsoron kar Allah ya ji karban addu'ar ku saboda ni Ibrahim annakai ina cikin ku saboda laifi na auren Allah suka ce muna ga huwa khairuna wa akbaruna ra'aya wa atqana yafi kowa tsoron Allah cikin mu yana kuka wai kada Allah ya ji karban addu'ar mu dan yana cikin mu yana jin tausayin mu mu kuma muna ga shi yafi kowa jin tsoron Allah din wannan shine alim rabbani kenan fa alimun rabbani baya da haka abdullahi ibn abbas radiyallahu an yace rabbaniyun sune humala fuqaha hulama fuqaha yace jama'a masu haƙuri a wajen da'awa za a zage su a walakanta su amma ba za ka gane ma an zage su ba ruwan su da kowa hulama masu tsananin haƙuri fuqaha kuma da suka fahimci addini ba za ka ji sun zagi wani ba ba za ka sun ce Allah ya tsine wani musulmi ba a'a kawai suna da haƙuri duk sharin da zaka za su yi haƙuri da kai amma kuma sun fahimci addini Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu sai ce shine rabbani tafsirin yana cikin Sahihul Bukhari baya da haka kuma akwai tafsiri da ainihin kaman shi eh, malamai suka yi irin Imam Bukhari rahimahullah yake cewa ar-rabbani alladhi yurabbi nas min sigharil ilm ila qabla kibarihi Shi ne kuma malamin da in yana karantar da mutane kan fara musu da tarbiyya kaɗan kaɗan kaɗan bai kai mutane abin da ilimin su bai kai ba yana karantar da su mataki mataki in an gama kaza sai a shiga kaza in an gama kaza sai a shiga kaza alladhi yurabbi an-nas min sigharil ilmi ila kibar ila ila kibarihi daga karamin ilmi zuwa ga babba shi yasa ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake cewa hadisin shi ma yana cikin bukhari amma na da asalin sa yana cikin musannaf ne ibn abi shayba yake cewa haddisun nasu bima ya arifun a turiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu in kuna karantar da mutane kuna karantar da su gwargwadon ilimin su daidai wa daida in kuna ɗauko musu abin da fi karfin ilimin su kuna so a ta Allah da annabinsa ne rabbani shine wanda in zai baka fita sai ya duba level ɗinka na ilimi in ya fahimci abin da kai sai ya ilmantar da kai to wannan shine rabbani yace na farko su ne malamai rabbani to al'umman nan yanzu irin su ake nema muna da su kaɗan matuƙa da gaske a Najeriya Allah yawaita mana irin su Allah ya sa malamanmu gabaki da su zama rabbaniyai saboda idan al'umma ta tunkari halaka irin yadda muke ciki a ciki su suke tseratar da jama'a idan ka dauki hadisi da ya zo shi ga hadisi nan a bukhari da nabin Allah ya sifata mu da masalul qa'im ala khududillah wal waqi fi haka masal qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'dhum fi alaha wa ba'dhum asfalaha وكان الذين في fi إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا annabin Allah ya ce jama'ar da suke tsaye suke cewa kada a saba wa Allah da masu saban Allah cikin al'umma a gari ɗaya ko ƙasa ɗaya kaman jama'a ɗaya ne da aka zo za a shiga kwale-kwale to iya da gidan sama da na ƙasa sai aka ce za a yi ƙuri'a wanda ya ci ƙuri'a ya hau sama wanda bai ci bai tsaya a ƙasa to da aka yi ƙuri'a sai wasu suka haura sama da suka ci ƙuri'a wanda ba su ci ba suna ƙasa to ruwansu kuma yana can sama ba za su sha ruwa ba na ƙasan sai sun roƙi na sama sun miƙo musu saboda wanda suka ci kuri'a sun fi kowa kusa da ruwa sai suka ce to ai ga shortcut na ruwa a cikin me muke tafiya a ruwa tunda a ruwa ne kawai mu huda kwale-kwalen mu ɗebo ruwan kawai direct mana annabin Allah ya ce to akwai illa anan idan ku da kuke sama kuka bar suka hudo kwale-kwalen ruwa ya shigo ya ce ku da su ku halaka in kun kama hannayensu ku da su ku tsira to idan al'umma ta dauko hanyar halaka su suwa suke tsayar da su su ne malamai rabbani al'alim ar-rabbani na farko mutumin da ke karantar da al'umma don Allah na biyu wanda ya fahimci addini na uku mai hakuri a cikin da'awa na hudu mai taka tsantsan da duniya yadda magabata suka yi nasara kenan ko kuɗi wani ya turo maka sai ka tambaya aikin me na maka idan masallaci zaka gina bismillah makanta zaka gina bismillah in ni ka wa aikin me na maka me kake so ne da shi addini kake so a gina wannan akwai bukatan a yi taka musamman wajen shawarin mata ɗauki littafin al'ibtila bi fitnatin nisa a wani malami fudail rahmatullahi alai yana zaune a kawo dinar dubu goma sha biyu daga wajen wani mai mulki ya tsufa sai mata zara ce a karɓa gashi ba mu da abincin rana ma yanzu sai ya tambayi matar ya ce tsakanina da ku kamar wani mutum ne da yake da saniya ya ce saniyan nan ta yi ta musu hidima ta yi ta hidima sanda saniyar ta girma oh afwan saniya ne a cikin sauran shanu idan take ciyar da su take da su da inda suke kiwo sanda ta girma ta tsufa lokacin ta kai level na a taimake ta sai suka kama ta suka kwantar da wanda suka yanka wannan saniya da kuma ita ce jagora su yace kuna so ku yanka ni da raina kenan matsalar dole idan muna so mu zama rabbaniye sai mun yi takatsantsan da duniya saboda sharrin shaidan iya da yawa musamman abin da Allah ke mu da shi a yau shine son mulki da kuma son kuɗi ga hadisi hasan kamar da shek Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi bayna ma bi ibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mal wa sharab dinihi lil mar'i kenan kuraye guda biyu masu barna manyunwata barnan su a garken awaki bai kai barnan mutum daya da yake wakiltar musulunci da musulmai ba amma na iya da kaunar son girma da kwaɗayin duniya barnarsa da zai musulunci bai kai barnan kuraye guda biyu a garken awaki ban ji manzon Allah sallallahu alaihi dole idan muna so mu zama rabbaniyai na farko sai mun cire son girma mun ajiye shi a gefe na biyu mu yi taka tsantsan da duniya saboda babban makamin jaraba imanin mutane yau shine me kuɗi wanda ya ci wannan jaraba ana ga da ikon Allah zai ci kowace jarabawa da mu da malaman mu gaba ɗaya muna roƙon Allah Allah ya sa mu ci wannan jarabawa din so da haka malamai rabbaniyai su ne masu me idan aka yi ta sabon Allah sabo yawa su suke cewa jama'a a duba kaza fa can musifa ta tunkaro can musifa ta tunkaro duba kissar karuna lokacin da ya samu kuɗi sai wa iliminsa ne ba shi kuɗi amma duk da haka talaka an gare kace kai ai karuna ya more fa kharaja ala qaumihi fi zinati alladhina الذين alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu حظ azim. ai karuna ya more mutumin da yake cewa ba Allah bane ba shi kuɗa ma aka ce ya more Allah ya ce wa qala alladhina utul ilm me wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa ma yulqaha illa sabirun kai tirdinku mutumin da ya sabi Allah za mu dukiya kuna shawon dukiyar mutumin da yake cewa ba Allah ba shi kuɗi ba kaga ilimin aikin rabbaniye don an ce ahalul ilm wa qala alladhina utul ilm waɗanda Allah ya ba su ilimi duba lokacin da ake saban Allah da cin haramun da rashawa وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون sai Allah ya ce laula yanhaqumur rabbaniyuna wal ahbaru an aklihim an qawlihim eh? an an qawlihim al ithma wa aklihim suhud labisa ma kanu yasnaun anan ma sai Allah ya ce rabbaniyai laula yanhaqumur rabbaniyuna wal yahuda da nasara ke na cin haramun da ainihin rashawa da cin interest Allah ya ce ba dan rabbani yayi malaman suna cewa kai jama'a haramun bane yace da abin da suke aikata ya lalace rabbani su ne masu tsaye akan digadigen su duk musibatun karo al'umma su ce kai jama'a mu duba kaza fa musifa ce muna roƙon Allah malaman da muke da su suke da wannan siffa Allah ya tabbatar da su a kai muna yi malaman mu kyakkyawan zato matuƙa da gaske baya da haka waɗanda suke da kuskure akai Allah ya gyara su mu kuma ɗalibai da muke biwa ba Allah ba mu ikon yin nasara cikin irin waɗannan jarabawoyi ɗin za mu yi abin da ake cewa ina ji kwanan jeji ko sai wa muta'allimun ala sabilin naja insha Allah ta'ala mun kira mutum uku daga cikin mutum ɗaya daga cikin mutane uku سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم wa الله karanta tambayo malam wani mai tambaya yana cewa yana so kai masa bayani akan hadisin nan da yake cewa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha man arada bil ilmi fa alaihi bil babi to wannan asar din ya shahara ne cikin takaddun shi'a na yabo zuwa ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da cewa wai annabin Allah ya ce ko ko Aliyu shine manzon Allah shine birnin ilimi amana Aliyu ne kofar ilimi bi ma'ana baka da ikon shiga birni sai ta ina sai ta kofa da ba da baka riski idan mazan Allah sai ka biyo ta hadin aliyu saboda shine kofa wanda yake san ilimi dole ya zo wajen aliyu bin abi talib radiyallahu an wannan asar an kawo cikin aqaidul abamiyya ta wani bangare ko kuma yabo mai kama da haka ba wannan directly ba ya zo cikin littafin nahjul balaga na shi'a to gaskiya wannan asar a wurin malaman sunna a ajiye shi a gefe shine magana mafi inganci yabo zuwa galiban na misali malaman sunna suna yi sun tabbatar dan aljanna ne mai daraja ne da matsayinsa amma dai duk da haka kuma ba za a ɗauki abin da kirkira aka yi bai da asali a yabe shi da shi ba muna yaban kowane sahabi da abin da Allah ya yabe shi ne ko kuma annabin sai ya yabe shi amma na matukar ba su suka yabe shi ba za mu yi wannan yabo ba wallahu ta'ala alam malam tambayarsa ta biyu yana roƙonka ne don Allah ka yi kokari ka fassara ko ka juya wannan littafin da ka rubuta din nan zuwa yaren larabci ko zuwa yaren hausa to littafi yana nufin na juma'a khutuba in brief da aka yi to littafin ko last week ya kai mutane biyar suka tunkare ni a waje wasu ba su jin turanci kuma an yi da turanci to ba fassarawa din shine wahala ba bugawa din shine wahala ina ko wanda yake ga shirya zai iya buga sai ba da lokaci insha Allah za a fassara wallahu ta'ala alam wa alaikum assalam malam yace a yana ga a fassara shi a kasar ki ɗaya da Hausa wanda yake bukata zai saya so insha Allah yi duka biyu ba zai hana ba insha Allah an samu hali duka biyun sai a yi jazakallahu khairan shi ma wannan wani shi ma wani ƙarin roƙo ne yake yi yake cewa yana ka kai ma shi ma malam dan Allah cewa idan zai yiwu ka samu wani lokaci wanda za ka yi muna lacca akan dajjal zuwansa da abubuwan da zai zo da shi to a kan zuwan dajjal ko ɗazu ko wanda ya same ni a gida da yamman nan yake buka yake ba da shawarin a yi lecture kan zuwan dajjal wannan gaskiya maudu'i ne mai muhimmanci musamman ma kuwa sharuɗan zuwansa sun cika kuma mun ga gafala yadda aka bayyana na rubuta littafi akan zuwan dajjal da cewa mafi giran musifa duniya shine zuwan dajjal mai kake shiryawa domin lokacin na kuma yi kaset a kansa kwaya ɗaya so in ana buƙatar lecture din insha Allah ta'ala akwai option biyu in za a iya barin ranar karatu wata ranar mu tsaye da karatu mu yi lecture akan zuwan dajjal in kuma akwai wata free rana to muna iya sa ranar daga baya a yi lecture da so wannan na bashi zuwa ga masu kula da wa'azi na ga shugaban wa'azi na yake <laughs> to yana jin mu insha Allah ta'ala <laughs> Malam wani shi kuma tambaya yake yana cewa zai iya yin karatun alkur'ani daga kwance wato bayan ya gama zikirinsa da ake kamin a kwanta bacci to ya kwanta kamin bacci ya dauke shi zai iya yin karatun alkur'ani malamai suka ce a zahirin nasi ba hana karatun qur'ani a kwance ba kuma iya daga cikin zikir alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim suka ce afdalu dhikr huwa qira'atul qur'an babu wani hani kai tsaye ba sai dai a babin ladabi akwai bukatan son a tashi ɗaya kenan na biyu abin da ake tsoro kar a kwance mutum ya rika canja haruffan qur'ani ba su fita daidai wannan ma mushkila ne amma matukar babu gajiya kuma zai yi karatun wato bai gajiyar da kansa mai muni sannan haruffa ba sa ɓaci yana da cikakkiyar nutsuwa idan yayi wannan babu damuwa wallahu ta'ala a'lam wani mai tambaya yana tambaya ne cewa ya halarta mutum ya ambaci sunansa da sunan ɗansa da wannan suna wato shaibatu me ma'anan shaiba in an ce shaibatu shaiba <laughs> wani dan wace furfura akwai wani fasara kuma bayan wannan to shaiba asalin shaibun shine furfura ta'ut anis ana karawa wani lokaci ya zama taro na masu furfura ko na mai kama da haka kaman a ce hamala hamalatul arsh kaga wannan jami'i ne yau wato irin wannan yakan samu amma na abin da ni nafi sani wallahu alam ban san hadisi ɗaya da ya nuna wani sahabi ko wata sahabiya ta amsa wannan suna ba ko wani abu mai kama da haka ban sani ba in akwai wanda ya sani sai bayyana mana a dai zahirin ma'anarsa ba na goyon bayan asa matukar ba nasi ne karantar ba barinsa shi ya fi wallahu alam don an ce furfura mai aka karu da shi in akwai mai nasi kuma tare da shi sai taimake mu akai ni ban sani ba gaskiya jama'a yawanci sukan yi sha'awan zaƙin suna ne ba ma'anarsa ba yanzu ga sunayen sahabban nan duk yanci ba mu sa a gidajen mu ba amma sai ga mutum ya sa yasa wai la'iba haka na samu wata rana wani wuri na sa yasa wai la'iba me la'iba mai wasa akwai wanda ya sa yasa sunanta sarika kawai gardi ya samu yana tilawan qur'ani ya ta kawo suna ya ji wasariq wasariqa kawai zai sa mata har an sa sunan wani ɗalibi mai ɗan karatu ya zo da rana ana suna kaza ya sunan da sariƙa ya ce sariƙa kaza aka je aka samu uban wa ya ce ka sa sariƙa ai ai gari wani ya ce akwai suna qur'ani aka ce to akwai fir'auna a qur'ani akwai shaidan a qur'ani akwai karuna a qur'ani akwai abu lahabi a qur'ani shikenan sai zama duk abin da ya zo a qur'ani sai a saka sai fara gaba aka canja akwai kuma wanda ya sa yasta mal'una shajaratul mal'una kenan mal'una wato tsinanniya kawai ya ji abun a qur'ani mal'una sai sa yasa mal'una jama'a mu ɗauki suna mai asali mu saka shi ake so wallahu ta'ala alam shi kuma ne malam yana ce don Allah yana so ka fasara masa waɗannan kalmomi domin ya ji kana sa lokacin da zaka fara karatu shine min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi wannan isti'aza ce ta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta zo cikin takardu da yawa ko bulugul maram akwai bangaren cikin hisnul musulun akwai bangaren ta sifatu sala akwai bangaren ta bukhari akwai ta bayan ya isti'aza sai ce ina neman tsanin sa min hamzihi shine fisga rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin fisga ina neman tsaron ka daga fisgar shedan wa nafkhihi da furi da yake yi wato fura mutum ta sa masa sharri wa nafkhihi wa nafsihi da kuma ainihin ka wato abin da yake tura mutum shi ma furi ne amma yana karkatar da mutum daga hanya ta dade so wannan shine ake neman tsari ko ya kawo ma ziyara ko ya hura ka ko ya gotar da kai daga kan hanya to ina neman Allah ya kare ni shi yasa nake koyi da wannan sunna wallahu a'lam